وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بازي يوغا النبي يها انشي ya ha'inci ya ɗauki ba wanda Allah ya keɓance shi da shi ba, duk wanda ya ha'inci a cikinku, ya ɗauki wani daga cikin ganima za a yi masa uquba a fallasa shi ranar alƙiyama ya zo yana ɗauke da abin da ya ɗauka a gaban halitta, sannan a ba kowace rai sakamakon abin da ta aikata cikakke ba tare da an tauye komai ba, ba za a zalunce su ba da ƙara masu laifi, ko da rage masu kyawawan ayyukansu.